بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير ثلاثة ترى وطن ذو الحج جرر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan mayu 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka alfiƙihul muyassar fi dau'il kitabi wa sunna idan ba manta ba darasin da ya gabata mun fara kitabul jihad wato littafi na shida a cikin wannan littafi da muke karantawa da kuma muka kwana a shafi na biyu da goma, wanda za mu tashi a wannan shafin mas'ala ta uku wato afir jihad ababen da suke sa jihadi ya faɗi ya zama ya sauka ba sai an yi shi ba kafin haka akwai ƙarishin bayanin mu da muka ɗauko tun ɗaya ga watan zulhajji wanda muka yi bayanin dangane ga waɗannan gindai guda goma da matsayinsu da kuma abin da ya kamata a ce musulmi ya yi ƙoƙarin aikatawa a cikinsu muka ce idan lokaci ya yi za mu bayani dangane da abin da ya shafi alfa da kuma layya duka mun yi shi a takaice so lokaci ya yi da ya kamata yau mu yi magana a kan arfa wannan yini na yau din nan ita ce ranar arfa kuma ita ce yini da ake gabatar da ibada mafi girma a cikin ayyuka na aikin hajji yanzu haka alhazai suna arfa kuma lokaci na soma tsayuwan arfa tana farawa daga lokacin da rana ya yi shuruki ba ta yi shuruki ba ta yi zawali ma'ana kamar misali a ce an yi sallar azahar ko jab azahar to daga lokacin ya fara so kamar kullum mukan kwadatar da kanmu don ganin cewa mun gabatar da ayyukan da ya kamata mu gabatar na zirga-zirga da wuri kafin azahar yadda in aka yi azahar ɗin ba ma gida zai zama da an yi azahar ɗin da ya mu faci gida ko gurin da za mu zauna mu ibada mu roƙi Allah ba laifi bane a karanta alqur'ani a yau domin shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan zikiri Allah wa dauki sarki yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah inna qulub amma yin addu'o'i shine abin da yafi kamata a irin wannan rana ta yau da idan ta kubce ta tafi to ba za ta sake dawowa ba sai ga wanda Allah ya sa yana da aran kwana kuma to da ni da kai ba mu sani ba wannan rana ta yau ta arfa kila ita ce arfan mu ta karshe ba mamaki ma kila ba za mu ga karewarta ba wala Allah rana ta faɗi babu mu wala Allah ta faɗi da mu amma kuma kila ba za a yi baɗi ba kuma tare da mu to mu yi ƙoƙari mu zubace ta saboda abin da ke ciki na alkhairai masu yawa a dukkan yinnan duniya gaba dai babu ranar da shaidan yake kuka yake nadama irin yau shaidan da ka sani wannan dai da yake sa a yi kisan kai wanda yake sa a yi sata a yi kaza a yi kaza na laifuka wani laifin ma ba shi ba sai a tsakaba mashi a ce shi din ne dai to yana da dama irin yau saboda irin abin da yake gani na gafara da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa mala'iku sun kalubalanci Allah da cewa ya za ka halicci wanda zai zo duniya ya zubar da jini ya yi ɓanna a bayan ƙasa lokacin da za a halicci ɗan adam Allah ce ni na san abin da ba ku sani ba to a irin yau sai ce to kun ga bayina da kuke cewa za su yi ɓanna gashi nan sun zo min buɗi-buɗi sun yi cidin cidin duk sun yi kura a arfa mala'iku su gani da ku zama shaida na gafarta musu mu da ba ma arfa shari'a ta sunanta mana yin azumi domin shi wanda yake arfa wannan ibada da zai yi na addu'o'i da azkar da makamantansu ya sa kada ya ji yunwa Allah ce ka ci abinci don ka samu karfin yi to sai ko ba a wurin kake ba kana da dama kai zirga zirgan ka shi sa sunnar azumin ta shafe mu mu kadai da ba mu arfa kuma annabi sallama ya ce inda shi wanda yake arfa Allah zai gafarta masa zanubansa gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan azumi na yau din nan ina sa a wurin Allah subhanahu wata'ala ya kankare maka zanubin shekara biyu shekarar da ta wuce da wadda za ta zo an fahimta shi yasa yana da matukar amfani kukan ji malamai sukan ce in baka yi azumi guda tara ba zuwa yau ma'ana takwas sun wuce baka sami baka yi iya kokarin ka kai na yau din an gane ku in ko ka iya yi duka guda tara alhamdulillah domin ba azumi gobe ranar sallah saboda haka wannan ibada ta yau ibada ce mai muhimmanci azumin da ke ciki sannan da addu'o'in da za mu ana iya yin addu'a a tsaye ana iya yi daga zaune ana iya yi a sujjada in ka ga jama'a ka danki shingida bakinka na motsi amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alkhairin abin da ni na faɗa da annabawan wanda suka zo kafin ni a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda ka addu'ar da kake yi na san kai kudi ko kai aure ko ka haihu ko neman aiki ko neman abu promotion ko yau neman tafi ce a sashi addu'a za su yi promotion na ceto kana neman promotion din lahira shi na duniya yake nema <laughs> wallahi kuwa sai kowa da abin da yake so to duk abin da kake yi kana addu'ar ka dinga kokarin saka wannan zikirin a ciki bana kai ta roƙon Allah Allah ka bin mata ta kware ko yaya na kware Allah ka sa in samu kaza ka mun kaza ka mun kaza ko ka yafe min duk kai kai iyayenka da waye can ka ware wasu minti goma a ciki kuma kai ta la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahu wa lahu ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa da wala sharika lahu ko kana tuki ma sanda kafin ka zo ka zauna ka ibada kai ta yin wannan ya yawaita sosai ya fi yawa ma a cikin ka ya ta saboda tabbaka waccan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ka roki Allah wani abu ba amma ka rika saka wannan zikirin a ciki yan uwa masu albarka ranar arfa rana ce mai girma rana ce mai daraja a cikin yinnai da duniya da babu ranar da Allah ke gafara irin ta an fahimta saboda har yinin lalatin kadari ma bai kai wannan ranar ba wannan ranar ta arfa kwaya ɗaya kilo ɗin nan ita ce ta sa wannan yinin gaba ɗaya fi kowane yini a duk duniya ina fata ana fahimta cikin yin ne saboda gafarar ta so ranar wato daren lalatin kadari shi kuma saboda daren ne ya sa daren ya fi kowane dare falala shi ma Hadda daren yau din nan na wannan ranar bai kai na lailatul qadari ba in dai dare ne in yini ne kuma to wannan ya fi to wannan rana kuma ta gobe da kuke kallanta wanda za mu yi magana da izinin Allah shi ma mun zo da shi to ita ce abdul ayyamin duniya ita kuma alal itlaq a duniya kuma a duk duniya babu yini guda ɗaya mafi falala irin gobe da garin sallah yawmul hajjil akbar kuma har arfa har lailatul qadari ba dai sune ake fada ba wanda yake da ranar da Allah ya cika addinin musulunci kenan ya zabe shi a matsayin addini kuma addinin ya cika daga shi kuma sai washe garin sallah ranar bayan sallah da kwana da shine yawmul qab da kaje ya zo a hadisi da ran sallah gobe kenan da gobe da jibi ka duk wani dan hamami da makaki da ke cikin zuciyarka tsakaninka da wani ma duk a yafi ko da da matar ka gani ko da da mai gadin ka ne ko da da yaron ka ne ko da direban ka ne ko da da waye ko a ofis ko a ina wani ma ya taka da ki duk ta manta babbar rana ce a ci a sha a yi kwalliya a yi murna qul bi fadlillahi wa bi zalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sura ka duk irin waɗannan yinne suna da irin nasu falalolin yan uwa in ya so insha Allah za mu dakata anan kan abin da ya shafi ita wannan rana gobe da safe sai mu dan yi magana akan layya kadan shi ma shi kenan da izinin Allah ya zama mun taba kuma ban barkar a tumu kun gani su lallai ni ina ba da shawara kullum in za ku tuna nakan faɗi wannan kalmar a matsayin shawara ba dole ba ne kowa na da irin uzurin shi kowa na da irin lalurar shi duk ka a yau ka yi ƙoƙari safe zuwa azahar ko bayan azahar da kaɗan a ce ka kammala amma san da kace uzurin bakinka kar ya fasa faɗin la ilaha illallah wa da la sharika lahu lawal mulku da lawal hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to sai kai kokari la'asar din yau taimaka a gida a ce kafin mala komai sai dai ba yadda za ka yi kawai a ce la'asar ka yi shi to kana dawa la'asar kan ce ka kashe waya ka gana da Allah ka shige ɗaki ko a masallaci ko uwar ka gaya wa duk wani wanda zai neme ka ba za a same ka ba daga la'asar sai bayan magariba za a same ka ko bayan isha ka kulla waya Ta yi ittisali da Allah kawai kai ta addu'o'in ka kai ma kai ta ibada kuma kamar yadda na faɗa muku lokacin na farawa ne da an yi azhar so kafin azhar kai duk lokacin abin nan arfa din bai fara amma da an yi azhar to an shiga lokaci yayi sai kai ta yi baro mu da na Saudiya Saudiya suna can su sun yi nasu mu kuma namu da namu za mu yi amfani ba za ka ce wai yanzu mun yi azhar su la'asar ne a can ba rana ta fada a can shikenan an gama a'a kowace ƙasa a duniya akwai ƙasar da yanzu nan su yanzu nan su tsakar dare ce su kuma wasu yanzu ma kawai akiyar rana ce ina fata ana fahimta saboda haka kowa kuma a ƙasar da suke riga udiyan ma shiga arfa da so ba wai matsala ba ne allah shi ne ya yi ranar da duniya yadda suke biya kowa da ƙasar su zai lissafi ina fata muna fahimta so muka yi a zahar mu a nan to kenan in so samu ka shiga ka fara addu'o'inka da azkar mata da suke gida ma haka amma dai ka mai da na faɗa gwargwadon kudurin da gwargwadon abin da zai saka daɗe a wajen misali in so samu ne a ce la'asar ka koma gida in baka samu zuwa gida ba a inda kake a shago ne ko a kasuwa ne ko a ofis ne wurin sana'arka ta gaskiya ka ci kakkace kakkace ka shagaltu da waɗannan abubuwa na addu'o'i da duk buƙatunka ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bakinka na da azumi sannan kai addu'a akwai alkhairai da yawa a ciki yan ba masu albarka wato ka yi ƙoƙari a ce lokacin da ladan zai ce allahu akbar na kiran sallan magarba a lokacin ma kana tsakar addu'a ce kiran sallar shi ta same ka kana addu'a ga Allah subhanahu ta'ala kaga rana ta faɗi shi ina fata ana fahimta shi kuma abinda wani abu da yawa daga cikin mutane kuma har yanzu ba su fahimta ba wanda yana da kyau ƙara tunatar da mu shine shi fa arfa faduwar ranansa yana ba da dama a fita ne daga arfa ba wai addu'a tana karewa ne ina fata kuna fahimta za ka ci gaba da addu'a bayan magariba za ka ci gaba da addu'a bayan isha'i za ka ci gaba da addu'a har cikin dare sai alfijir ya fito na ranar idi ta fasar na arfa take karewa wannan shine abin da da yawa daga cikin mutane ba su sani ba sai ga wani da an yi magarabar ran arfa shi kenan ya daina addu'a kuma yana da sauran bukatu bai faɗa ba to da aka gane lokacin yana da tsawo shi yasa duk wanda ya samu arfa annabi ya ce al'ajju arfa aikin shi ne arfa idan mutum ya tafi arfa to ya samu wani yanki na tsayuwa a ciki ya fito zai iya fitowa bayan rana ta faɗi wanda bai je tsayuwan ba shine ake so ya samu ko da minti ɗaya ne kai ko sakar ɗaya ce ya shiga ta arfa ya fita kafin alfijir ya fito to sannan ya samu aikin hajji to ashe lokacin ta yana kaiwa har ina har fitowar alfijir na ranar sallah ina fata muna fahimta jama'a saboda ta, abin da yasa kake ganin ake so rana ta bada kana gida kana addu'a saboda albarkacin wannan yammacin na faduwar rana ba wai yana nufin ta ƙare ba ne Allah madaukin sarki ya taimake mu roƙona na ƙarshe don Allah don son annabi kar mu rika mantawa da ƙasar mu cikin addu'a ƙasar mu tana tsananin buƙatar addu'a sama da ma mu kanmu da wala ƙasar mu tana buƙatar addu'a sama da mu kanmu domin idan ƙasar ba ta da natsuwa mu ma ba za mu taɓa samun natsuwa ba duk wannan abin da kake ganin muna yi fa duk yana daga cikin wani ɓangare na natsuwar da ƙasar take da shi ya sa ma har muka samu dama mu zauna mu wannan karatu idan babu natsuwa wallahi ba za mu iya karatun ba so ga ashe bukatar a yi mata addu'a yana da muhimmanci shugabanni a yi musu na shirya wanda suke kan shiryan Allah ya tabbatar da su zaɓe ne ke tunkaran mu mu yi addu'a Allah ya sa a yi shi lafiya gama lafiya Allah ya za a mana shugabanni na kwarai to abubuwan suna da kyau wannan rashin zaman lafiya da ake fama da shi a wannan yanki namu da ma ƙasar duka da yi addu'a ka yi wa iyayenka wasu iyayen suna da rai wasu kuma sun rasu wasu 'ya'ya ne suke bukatun su yi addu'a saboda kangara ko wani abu da suka sa a gaba na karatu ko na wani harka ko iyalai duk ai musu addu'a kai malam hatta matan ka rika musu addu'a Allah ya haɗa kansu wani sai addu'a ya manta da matan shi da 'yansa. kai addu'a Allah ka haɗa kan matana Allah ka haɗa kan yayana yadda matan ka ba sa zaman lafiya haka yayan ka yannan dakin da nan dakin ba zaman lafiya duk wannan abin yana bukatun addu'a ba a sai da magani a kemis stamp ne ko syrup wanda za a je a sha na haɗin kan yaya da zira ko akwai da za ka je ka siyo ka ba su sha a babu addu'ar nan ita ce za ka yi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah madaukakin sarki ya taimake mu yan uwa masu albarka Babu namu bai da tsawo sosai karshe ne na sani shi yasa ba zan tsawaita ba so za mu tashi kamar yadda na faɗa a matsala ta uku musqifatun jihadi ababen da ke faɗar da jihadi a ce ya sauka shafi na ɗari biyu da goma malam ya ce hunaka a azarun tas ko tusketo an sahibi hal jihad akwai waɗansu uzurori waɗanda suke hana wanda ya samu kanshi a cikin wannan uzurin ya zama ya tafi jihadi an fahimta idan kana farz ma'ainin idan jihadin ya zama irin na wajibi ne na kowa sai ya tafi ko farz kifaya ko ma a ce irin na farda kifaya ne wanda in wasu sun je ba sai wani ya je ba to idan wayannan uzurori suka faru to lallai mutum jihadi ya sauka akan shi uzuri na farko da na biyu a haɗe na farko aljunun wasiba wato hauka da yarinta a ce dai farko yaro karami ne to ya jihadi ya sauka akan shi uzuri ne yarinta sannan da hankalinsa da girman shi da shekarunsa kawai sai ciwon hauka ko taɓin hankali ya same shi ina fata ana fahimta jihadi ya sauka a kan shi da ƙaunihin sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce waɗannan mutane guda biyu jihadi ya sauka a kansu saboda hadisi ya tabbata wato cikin musnad na abi dawuda da imamun nisa'i kuma imamul albani ya inganta hadisin a cikin ilwa'ul dalil annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa rufi alqalamu an satin" an ɗauki alƙalami da ake rubuta lada ko zunubi ga mutane nau'i uku su ba a rubutawa ba lada ba zunubi a kansu an fahimta su wane ne waɗannan kamar wani ya yi tambaya sai annabi ya ce anil majnuni hatta ya fiqa da mahaukaci har sai ya farka ya dawo hankalinsa ya dawo cikin hayyacinsa ya san me yake yi an gane ku shi ko mahaukaci kun san irin ɗabi'a irin taka baya yin abubuwa irin na mutane masu hankali lokacin da mutane suke kallon wani abu fari to shi baki yake gani sanda yake ganin baki mutane suna kallon fari ne ko ba haka bane ko dai hauka wacce take ta ɗabi'a misali Allah ne ya jarabce shi ko kuma hauka wanda aka yi masa ta hanyar asiri ko tsafi ko kuma hauka wanda ya ja wa kansa da kanshi ta hanyar shan wani abun maye ya haukatar da kanshi an gane ku to da na farko da na biyu duka magfurun ko ma'fuwun anhu amma na karshe wanda ya jama kansa akwai zunubi a kanshi shi kanshi da ya hukatar da kansa bai da gaske Allah ya kare mu so yana da kyau a kiyaye duk abin da zai zamanto ya sa mutum ya taɓa hankali domin na daga cikin abu mafi tsada da Allah madaukakin sarki ya bai wa ɗan adam shine hankalinsa to karka yadda ka lalata shi ya salwance ta hanyar tasarrufi da wasu kayayyaki da ta'ammuli da su wanda yake ya saba ma doka ya saba ma shari'a addinin kama bai yadda da shi ba lantana kuma a constitution na kafa abin sha ne na ruwa ko ko a abin da ake zuka ne na hayaki ko kuma abu ne wanda zai gashi nan dai ko shaƙe ake a hanci ko kurkurawa ake yi duk wa'annan abubuwa ne da dukkanin su ba su da ainihin wato gurbi a cikin shari'a shari'a ta soke su gabaki da Allah ya kyauta to saboda haka wannan hadisi kenan sai mutum na uku annabi sai ce wa alin na'imi hatta ya ce gina haka mai bacci mai bacci kana bacci lafiyar kalwa kai ba yaro bane ko ba mahaukaci bane bacci ko gaje yi to kai tunda kana bacci ba a rubuta maka in za ku tana masallacin da mun karanta wannan mas'ala nace lokacin da aka kira sallah kai da idan ka biyu ka ji kiran sallah kai ne sallah sallah zama wajibi a kanka banda mai bacci shi mai bacci kawai biyar da matsala har da ɗauke masa amma ba laifi ba ne a tashe shi ko sai a tashe shi cewa na tashe kai sallah lokaci ya yi. in kan lura ma ya gaji ne ya sa yi haka wani ibada ne ko wani labiri wanda hutun shi ne ya fi masa ko rashin lafiya yake fama da shi ya hutun ya fi sai a kyale shi a je a yi sallah sanda ya farka sai ya sallah shi dama ci shi ba da shi ake magana ba yawa to sannan na uku sai annabi ya ce wa anas sabi hatta ya talima da yaro karami har sai ya yi mafarki ma'ana ya balaga ana mafarki ne idan an balaga ko alama ce ta yaro ya balaga in ya fara yin mafarki na uku daga cikin uzurori kafin mu karanta ya nuna waɗannan uzurori guda biyu in har ya faru ga mutum to ba shi ba jihadi ina fata ana fahimta yawa na uku shine al'unusata wato matantaka ta mace in mace mace ce to ita ba ba ita a jihadi shi yasa ma da sahabbai mata suka tambayi annabi suka ce wai maza suna zuwa jihadi su samu falala su samu daraja mu ba mu da jihadi ne annabi ce kuna da jihadi mana wanda babu kisa a cikin shi babu zubar da jini shine zuwa aikin haji da umara kuma su tafi jihadi ta je umara ko ta je aikin haji ta je jihadi ladan da take samu kenan ita kuma saboda haka mace ba ta zuwa jihadi fala yajibu jihadi alal unsa wato mata ba sa zuwa jihadi wa qad sabaqa dhikruhu mai riga mun yi bayani a baya da hudu daga cikin uzurora idan suka faru malam yace riko wato bauta a ce mutum bawa ne ya ka idan mutum bawa ne shi jihadi ya doka akan shi duk wannan falalar jihadin a ce ban da bawa <laughs> Allah ya raba mu da bauta ce lima ya lima rawa Abu Huraira. qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin nan da Abu Hurairah ya rawaito Allah ya kara masa yadda wanda asalin Bukhari a hadisin yana cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil abdil mamluk as-salih ajran bawa da aka mallake shi yana da lada guda biyu shine bawa da aka mallaka shine abdul mamluk bawa ne shi yana da wanda ya mallake shi yana karkashin ubangidansa to yana da lada guda biyu wallazi nafsi biyadihi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa in ji mazan Allah ya ce laulal jihadu fi sabilillah ba dan jihadi dan Allah ba da ake zuwa wal hajjul da aikin haji wa birru ummi da ainihin wato in yi aikin haji kuma in uwa ta biyayya annabi ya ce wallahi ba don waɗannan darajoji guda uku ba ya ce la abaktu mutu wa ana mamlukun da zan so in mutu ina bawa don wannan ladan guda biyu kalan nan da bawa yake samu sai wannan ya nuna tun da ai exceptional ɗinsa ashe shi ba jihadi yana faɗuwa a kansa da bawa yana cikin wanda zai samu darajar jihadi kuma ku gane wannan fa yana nuna mana jihadin ya fi rashin yinsa ne in aka cire jihadin aka cire yi wa uwa biyayya kuna fahimta aka kuma ware su a gefe da aikin haji to da za ka ga babu wani abin da za a ce an adam ya samu wasu daraja a kansu kuma a ce ka mutu kana bawa a ce kai bawa ne to amma ba bautar ita ce take da falala ba saboda akwai haji da take gaba da wannan falala akwai yin biyayya ga iyaye da yake ga wannan falala akwai mene akwai ainihin wato jihadi dan Allah ga jihadi ga biyayya ga iyaye ga aikin haji in dai da waɗannan to babu kuma wani falala da ɗan adam yake nema a duniya ina fata kuna fahimtar saƙon dan karka dauka cewa to ai bautar kenan ya fi a'a wai na ana nuna maka darajar su ne bautar ba ta kai su ba da babu su to da annabi sai sai ya zaɓi wancan an fahimta kenan sai ka ce kamar jihadi da aikin haji da yi wa iyaye biyayya su ne kan gaba matsayi da mutum zai iya nema bayan wa'annan guda uku a matsayi na hudu ne a ce kai bawa duk da kana da rauni ba za ga abubuwa da yawa an sauke maka su amma za ka so a ce za ka mutu saboda wani allah sauƙin nauyi da yake kanka domin abin da ake cajin ɗa to kai komai na karabi ne kuna lura to kun ga ashe sauƙi ka samu ta wannan ɓangaren na biyar da na shida al-badani wato rauni na gangan jikinka mana kai lubulubu ne za a tafi jihadi kai ɗin ga kanan kuma a hure ka an ce ɗauki kogon nan maga kana ta ɗan eh, kaza ka wannan aiwa zai iya komai ba ba ka da mora a jikinka ko ba ka wani ba ka da ba ku zari ki sau da haka wannan rauni na gangan jiki shi kuma raunin gangan jikin nan yana iya zuwa kila sakamakon rashin lafiya yana iya zuwa kila sakamakon lusaranci ba ta yanayin da ba zai iya zuwa ba ko ba haka bane kila ma yunwa ce kawai ta tabai bai mutum kaga ba zai iya komai ba to na shidan shine al'ajizul mali gazawa na dukiya ce baka da dukiya jihadi ke da dukiya ke baka da dukiya da zaka sayi doki ko mota da zaka tafi jihadi ko takobi ko bindiga ko makamin da zaka duk baka iya baka da komai to kaga an samu matsaloli guda biyu malam ya ce wal maradu har ma da rashin lafiya shi ma yana shiga cikin wannan wa adamu salamati ba'd al da kuma rashin lafiyar wasu daga cikin bangarori na gabobin jikin da adam kila gurguje shi kila makaho ne an gane ko kamar yadda Allah ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj kaga duka yazo a cikin wannan aya to duk kaga wannan lalura ce yace kal'ama kamar makanta ila makaho ne wal araj ka kamar gurgunta mai tsanani akwai gurguntar da ba mai tsanani bane ba za ta hana ya jihadin ba zai iya abin ce abin da mai kafa ma ba zai iya ba shi sa wai bahaushe ya samu wani magana da yake gurgu kafin mai kafa iya shi ne misali ko ba haka wani za ga wani gurgun ne wani abun za ka sha mamaki baka lura wanda suke da gurgunta ko na kasa a kafa sun fi karambani ba su wani abu abin da kai mai kafan ma ba za ka yi ba sai ga kawai ya ɗare wani wurin na? to wata baiwar ce wani kuma wallahi karambanin ne na bar saurin kai ne suke sai ga suna wasu abubuwa wanda mai kafa ma ba zai ba kuma ga suna da lalura to akwai wanda shi lura shi ba za ta hana shi ba to wannan zai iya yin abin shi na gurgurin jumu da kake ganin sa wannan dattijan na madina yaransa hudu suka musulunci suka karba addinin musulunci lokacin da mus'ab ya je madina kafin annabi ya hijira kasan da suka zo ai a aqaba suke annabi mubaya wannan wurin da ake jifan babban shaidan nan wanda gobe za a jefe shi shi za a jefe gobe ranar sallah to a ran gurin suke annabi mubaya a mutanen madina har al-abbas yana wurin yace kan buwa ku dan uwan mu yazo lokacin ma shi bai musulunta ba ku zo ku cutar da shi muna kan shi muna ƙaunar shi tare da bai musulunta ba amma yana da dan kariya ga ɗansa domin dan dan uwan mahaifinsa ne shi amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-abbas kuma ya girma annabi amma kanin uba ne shi saboda suna taku amma yana gaba da manzon Allah ya girme shi isa wata rana sahabbai suka lokacin ya musulunta ma sahabbai suka ce masa wai al'abbas ne da kila annabi wane ne babba sun ga irin yadda yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi kuma an san kanin mahaifinsa ne shi sai ya shuru, bai bada amsa da wuri ba ana san natsuwa ya bada amsa ta hankali wanda kila inda kai ne ai za ka yi maza ka bada wata amsa ne sabanin irin wanda ya bada cewa ya ce annabi ne babba an fahimta ya ce annabi ne babba amma ni aka fara haihuwa kaga amsa ce mai hikima a cikinta kuma shi yanzu ya ita ya ce shi ne babba ga annabi annabi rasulullah ba zai iya cewa a ni ne babba a ya ce annabi ne babba don shi ne babban kan da dole babba ka bashi girman sa na babba amma ni aka fara haihuwa <laughs> ko ba ka bane so al-abbas ya gaya musu wannan magana to da suka koma su madina annabi ya tura farkon ambasada kenan a musulunci mus'ab ibn umayr ya tafi madina ya fara da'awar wannan shirye-shirye da annabi zai tafi hijira kafin ya tafi. to a hannunsa da yawa cikin mutanen madina suka musulunta shi mus'ab to da ciki akwai yaran amr bin jumu'a su hudu su ne ai wanda suka je suka dauki gunkin sa suka jefar a bola in za ku tuna a kare a siga ko ya zo yana ta neman gunkin ya ganshi a bola ya zo yana ta kuka yau gunkin wanka ya shafa mushi mai fesa mai turare ya ce ka yaƙuri na san wanda suke wannan abu ana ɗan kayan fushi da su aka sake mai na biyu ya kace haka ne gaskiya ka fa kare kanka na fa gaji a ce sai na je na ɗauko ka kawai sai ya rasa ya mai takobi ya ce kare kanka ba <laughs> aka zo na uku kawai sai ya gan shi a cikin kwatami har an ɗaure shi tare da mushen kare ya ce haba in duk allah abin bauta zai kasa kare kan shi yara na wasa da cikin kwatami a cikin bola wa zai nan ce wannan to ai ba Allah da ya kamata in bauta ma bane kawai sai zo ya musulunta shi ma saboda sun mai wa'azi da baki ya ki musulunta ko sai suka biyo ne ta hanyar wace abin abin bautan nashi an fahimta to abin wahalar shahid wannan amurgun jumu'in gurbu ne dan gashi yake yi kafar tsaye ba ta da lafiya sosai dan gasawa yake irin mai dan gyaldin nan haka ba bai da kafa bane gaba daya amma yana ɗan jasa to da aka zo za a yi yakin badar sai ɗaɗan suka hana shi zuwa yaki suka ce ba kai hakuri kawai saboda kana da lalurar kafa yayi yayi suka hana shi sai ya hakura kuma kaga ai wasu laifi ba qur'ani ba ya ce bai da yana da uzuri da aka zo za a yi uhudu shine bayan da sai suka sake hana shi ya ce wallahi ba ku isa ba kawai sai suka je suka gawa maza Allah alaihi sa aka kira shi ya ce masa bukin ciki suke mu ya ce ai Allah ya maka uzuri laisa alal a'ma haraj wala ala ya ce annabi sai na danga ta kafar nan zuwa cikin aljanna annabi ya ce to ba ku da dama ku hana shi dole kuma yanzu da ku da baratija sai dai mu kyale shi to haka ko aka yi ya je yakin uhudu yana cikin mutum 73 nan da suke shahada a wannan yakin uhudu su ne suke zuwa kai wa ziyara in aka je madina su ake wa sallama su annabi ya ce ku rinda ziyartar su ku rika yi musu sallama babu wani mai sallama da zai musu sallama har zuwa ranar tashin alkiyama face sun maida masa da sallama har ya samu ko bai samu ba yanzu da ya bar cewa yana da lalura kaga ba zai je ba almuhim dai a nan gurin ina so in ce ne idan mutum gurguntansa ba za ta hana shi ya yi ba to kar a hana shi an fahimta zai iya yin abinsa amma asalin mai lalura ta gurgunta da makanta an gane da rashin lafiya yana da uzuri daga wurin Allah cewa ba su yaji jihadi an fahimta malam ya ce wa qad zikira har shi ma mun ambace shi a baya to daga nan sai na bakwai daga cikin uzurora da in suka faru ba a zuwa jihadi ya kafa ne adamu izni abawaini a ce iyayenka suna da rai an fahimta ka zo za ka tafi jihadi su ce a'a wala kar ka tafi muna buƙatar ka gaskiya iyayenka ba su ba ka izini ba to ba za ka je jihadi ba sai iyaye sun yadda an gane wannan ko malam yake cewa au ahadihima ko ɗaya a cikin su kake da shi ka ce uwarka ce kadai ta ce wa kanka je mahaifinka ne kada ya ce a kanka je saboda yana buƙatar ka to kar ka tafi Ya ce idan kanar jihadi ta tsawo'an idan jihadi ya zamanto cewa taɗu'i ne ma'ana na fila ne a wanda ya zama wajibi bane kowa ya fita din nan yace fi hadisi ibnu umar saboda hadisin ibnu umar ko amru radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasta'zanahu fil jihad sai ya nemi izinin manzon Allah akan yana so ya tafi jihadi fa qala sai annabi ya ce masa a hayyun walidaka shin iyayenka suna da rai dai masa gaba iyayenka suna da rai qala na'am wannan sahabi ya ce eh, suna da rai qala sai annabi yace fa fihi ma a aje kai jihadi akan iyayenka yi musu ƙa'a, yi musu biyayya jin maganansu girmama kuma ra'ayinsu. kan fahimta kai jihadi a kansu. wannan biyayyar babban jihadi ne a wurinka kalli wato wannan sahabi ce wannan yaro mai albarka wanda biyayya ga mahaifiyarsa uban yaran su tun yana karami ya hana ya zama sahabi an fahimta wai su karni annabi bai taba ganin ba bai taba ganin annabi ba amma sun yi zamani da yana yaman annabi yake ba sahabbai labarinsa idan kun samu haduwa da uwaisul qarni ku ce yi muku addu'a domin shi mai karɓar addu'a ce Allah ya yi addu'a Allah yana karɓa yana da uwa yana mace biyayya mahaifinsa ya rasu yana karami ya yi rashin lafiya na kuturta ta same shi ko ina ya warke daidai bai fi girman dirhami ba shi kaɗai ne a jikinsa bai warke ba alamar da za ku gane shi kenan shi ɗan karan ne an gane ko sannan kuma ɗan murad a yaman nan saboda in kuka hada da shi ya muku addu'a ku ce na ce ya muku addu'a abin da ya hana shi zama sahabi kenan saboda bai ga annabi ba har annabi kuma ya san da shi saboda haka haka aka yi annabi ya koma ma Allah lokacin abubakar suka dinga bincike suna tambaya ina su tsarni in yin yaman sun zo aikin haji babu su tsarni haka abubakar ya shekara biyu da rabi umar ya zo ya hau shekara goma duk sanda yan yaman suka zo shi da an ji ake maji neman uwaisu yake Cigiya. giya a fikun uwaisu karni a ce a a fikun can karshe karshen shekarunsa ya kusa ƙara mulki ma sannan ya tambaya ta ce akwai uwaisu karni a cikinmu alhazan yaman yanzu aka nuna masa shi ya ce kai ne uwaisu karni ya ce eh, ni ne daga murad ya ce kwarai daga ainihin wato karan ya ce eh, kana da uwa kana mata biyayya ya siffanta shi ce eh, ni ne ka yi cutar kuturta ta warke duka jikinka ya warke sai dai wanda yake kusa kuturta baras me ake ce mashi baras shine kuturta ko ko kuma kora ne ba kora ba wannan ɗayan da me ya fita jiki kamar da baya ba da baya ba kamar kusurta ne da yake gabo eh kuturta ce baras saboda sai ce ya warke sai wannan guri ya ce kware ya gani sai da ya bude masa ya tabbatar kaga ko kana son dauke kawai ya rungume shi ya ce annabi ya ce in na ganka kai mun addu'a ce ni a ce annabi kai bai kira da wannan suka ah, ya za ya san waɗannan sufofin ban taba ganin ka ba ya ta kuka ya ma umar addu'a daga nan kuma ya roƙi Allah shi ma ya karɓi rayuwarsa kawai shi kenan bai ƙara ma wani addu'a ba saboda su suna tsoron ma kar a zo a gano su kai annabi ya ce kaza a kai shi da anan mai aiki kenan ya zama wali eh, dubu dubu zuwan da yake son ya gani wani dubu dubu ma da aka zo da bukata ko ai dubu kaza ko ko miliyan miliyan za a rika biya an samu abin neman kuɗi kenan a sosai ma tun yaushe in da ne Allah ya kyauta to kaga biyayya ga iyaye shi kanshi ba karamin jihadi bane sai annabi ba wannan sahabi umarni yace ka je kai jihadi ga iyayenka kuma su iyaye da kuke kallo shi jihadi ku kalli abu jihadi akwai fardu ain yana zama fardu ain yana zama fardu kifaya dan Allah yaushe ne da ya iya yake zama fardu kifaya akwai kage ya fi jihadi fi shine babban jihadi sai ka ƴaƴa ku zama masu biyayya ga iyayen ku zama masu jima masu su da tunanin su kawai wallahi kallahi ya zama ba irin wanda kuke ba ne in har uba yana da wani ra'ayi sabanin naka to karka kuskura ka bayyana naka ka hakura ka na ba na ba idan mahaifinka ne ya baka daman kawo naka ra'ayi to sai ka kawo ra'ayinka cikin mutuntawa da girma ba tare da kwandamin din na mahaifi ba ina fata ana fahimta kuma idan aka ce uba to ya hada da wanda ya haife ka da wanda bai haife ka ba ya sa'an mahaifinka ne ko abokinsa ne kai ko bai taba ganin mahaifinka ba mahaifinka bai taba ganin ba amma kana kallon wannan mutumin sa'an uba ne a wurinka to ka girmama shi ka yi biyayya ne ga naka iyaye ina fata muna fahimta don wani yaro sai ga yarka ta aini ba ba wara bane wallahi ni ba na ba kai tunda kai ka haife ni a wannan rashin biyayya ne me kake yi kenan idan da iyayenka ko suna da rai ko ba su da rai a nuna musu abin da kake yi za su ji daɗi su farin ciki ka yi wannan ko a za su shiga damuwa ne to abin da ake rubuta maka kenan rashin da'a ne ga iyaye ka raina wani uban wanda kana ganin ba shi ya haife ka ba aka mu zama masu biyayya ga iyaye mu mutunta su mu girmama ra'ayinsu mu darasta su kuma mu tausaya musu ƴaƴan yanzu ba su da kirki za ka ga uba ya ɗauko kaya niki-niki wanda yake ya haife shi kai tsaye ko bai haife sa ba ko sa'an baban shi kuma shi ba abin da yake ba zai karɓan wannan kaya a hannunsa ya taimaka masa ya sauke mishi ko ya kai mai inda ya kamata ya kai masa don girmamawa kai ko ba kuma kana so wannan mutumin ya ce maka Allah maka albarka ai ba biyan ta zai ba amma ka ga wannan Allah maka albarkan ta fiye baka kuɗi ta fiye maka komai wannan Allah maka albarkan shi din ita za ka sa ka samu aikin da kake nema ita za ka sa ka samu matsayin da kake so ita za ka samu kariya saboda albarka tana kewaye da kai ba ka san bakin kowa ba ka san matsayin shi a wurin Allah eh da in yi addu'a Allah na karɓa ko bai karɓa saboda haka jama'a akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu gyara mu tado da ƴaƴanmu akan irin waɗannan kan su ƴaƴanmu su rika jin cewa wai tun kai kadai ne ka haife su kai ne kaɗai ubansu a abokinka ma ubansu ne wanka abokin wanka ubansu ne kaninka ubansu ne ƴaƴanka su saba cewa baba wani baba wani yawa kas su suna kiran kaninka ko wanka da baban wani kaga yaro ya ce wai baban ahmad ne baban ahmad din nan fa wanka ne ko kaninka ko baban muhammad ko baban ibrahim yana ga wai baban wani ne shi ba baban shi ba in ka ji ɗanka yi wannan ka zazzane shi wallahi na baka umarni zane shi za ka yi sai dai ce babawa ne yau ya ce baba shi ma babansa ne iya taso da wannan ya san kimar ɗan uwanka ya san iyaye ne sannan ba wai sai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kun haɗa uba ɗaya ba wallahi malam hatta abokanka abokinka ne ɗanka ka koya mai ya rika ce masa babawa ne ba wai sai wai wai wai wai ɗan uwanka shakiki ko li'abbi ba saboda ai abokinka matsayin ku da saboda haka shi ma ubansa ne lokacin da baka nan suwa yaje je gurin su a matsayin ku ba suwa za su mai fada suwa za su tashi suwa za su hana shi duk su taso da irin waɗannan abubuwan jama'a Allah ya yafe mana to saboda haka iyaye malam ya ce fa birrul walidaini fardu ain ka gani yace yi wa iyaye biyayya farni ne da ainihi yawa wal jihadu fardu kifaya shi ko jihadi fardu kifaya ne in wasu sun yi ba sai wasu sun yi ba ina fata ana fahimta shi wani lokaci ne kawai yake ma canzawa daga asalinsa na farko jihaya ya koma mene farzu ayin amma shi bai yi iyaye shi tutur da ma farzu ayin ne ba farzu jihaya ba ne shi yasa nakan ce ba wai fred bai bata ba ne wai dan kai wa ubanka biyayya sannan ya maka ko ubanka bai maka ba kai kuma kai ma ba za ka yi ba saboda ka haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa kowa in ba ka yi ba Allah siya maka azaba in shi ma ya ki maka nashi haƙƙin bai sauke ba shi ma Allah zai maka azaba saboda kowa ya yi ne ba wai sai in an yi ne za a yi malam ce fa yuqaddamu fardu al Ayin, saboda haka sai a fifita fardu a kan fardu kifaya fa idza ta'ayyana jihada falaysa lahumu man'a an gane ko falaysa lahumu man'uhu to idan dai aikin eh, jihadi ya zama fardu Ayin, to a lokacin ana ba iyaye shawara kar su hana ɗansu zuwa tun ya zama dole ne a tafi an riga an kawo musulunci hari ko garin musulmai ba kuma dole shi yana cikin maza kila masu kwazo da kaza su bashi ya tafi an fahimta wala izna lahuma a lokacin ba sai an nemi izinin su ba su kansu uban in dai mai lafiya ne ba ba ba tsoho bane in dai ba ba rashin lafiya yake ba in dai ba gurgu ne makaho bane masu uzurin nan kawai su ana bukatar su tafi ne na takwas na kusa da ƙarshe shine addainu wannan matsala Allah karba mu da bashi kaga bashi ta zo bashi tana hana aje jihadi <laughs> Allah ya kyauta yace addinul ladhi la yajidu lahu wafa'a bashin da ba za ka iya biya ba idan lam ya'zan sahibihi in har wanda kake bin bashi yake bin ka bashin bai baka izini ba yace sai ka biya shi bashin shi ka karda manka sai takobi da kudin ka karda manka sai doki ko abun hawa bashin ya jigya ta kashi kuma wanda yake bin ka bashin bai yadda ba to wala ba za ka je jihadi ba ya sauka a kanka haji ba shi ba wala hajjin ma ya hana aji ya daga yana ba da dama kar a je juma'a saboda kakka da da mai bunka ba shi ko kuma ka je karka dan sabewa kana boyewa kana Da dama ka san a can lungun yake zama ya koma can haka ana idar da sallah kawai ka ware amma an ba haka ba kakka je in dai har sai kun haɗu ka shiga cikin damuwa akwai wanda na sani sai da ya wata shida asuba bai iya fitowa wallahi wani na bin shi bashi bashin da yake bin sa kuma shi irin wanda bai zama sosai ne yawanci ya fita da san safa sai dare zai dawo to asuba suke haduwa a masallaci sai da ya wata shida bai zuwa sallan asuba saboda kar su haɗu da wannan da yake bin sa bashi amma yanzu kuma ya yi wallahi daga yin korona kawai shi kenan sai ya kudi yanzu shi ne china shi ne dubai shi ne saudiya shi ne ina ne ga abubuwa nan da yawa kawai duniya ta samu amma wannan da korona baya ala ko sisi bai shi to almuhim dai kaga tasirin da bashi yake yi kuma har a sha'an zama wanda rashin sallar da ya ba laifi ba kuma da kasa in dai bashin ne ya raga zuwa sai da ke ta sallah gida ku rika jami'i ki da ajiya kaga ka zama liman kai ma ka dana ya ce wa karar jihadu ta ɗauwa kuma ya zama jihadin da ta ɗauwa'i ne shi ma to zai iya zuwa ba sai ya je ba da kaulihi saboda annabi sallama yana cewa alqatlu fi sabilillah yukaffiru kulli shay'in illa dayn kunji wallahi annabi yake cewa a kashe mutum dan Allah fi sabilillah yana kankar zulbai na komai da bashi in ban da bashi bashi bai kankarwa ko ka je jihadi ka mutu a jihadi da bashi a kanka to fa bai kankarwa wallahi sai an biya Allah ka raba mu da bashi malam yace fa idza ta'ayyana al-jihad fala idana li gharimihi idan jihadi ya zama dole Shi ne to babu izini na wanda ke bin sa bashi ka ji ba wato in bai zama dole ba kana so ka je jihadi sai ka nemi izinin wanda yake bin ka bashi in ya ga dama ya maka bakin ciki ce ban yarda ba sai ka biya ni na ƙarshe na tara al'alimu alladhi la yujadu ghayruhu fil balad akthar makallahu malami wanda babu shi wani malami a garin sai shi kadai Kai tafi jihadi aka kashe shi waye malam kuma to shi malam yanzu sai ya haƙura ya kwadatar dai da masu karfin ya musu bayanin ya za su yi a samu komanda kuma akwai bangaren jihadin da kila malam shi bai iya komai ba a lokacin tunda ba limanci ne da karantarwa ko ba ka ba da suka fi shi kwarewa sun fi shi makamar su za ka sune shi shugabanni shi ma sai dai zama ɗan kallo amma shi malam zan ya zama akwai malami da zai karantar ya jagoranci al'umma ba su ya ba a garin amma ba da ɗin, sai in babu malami sai shi amma akwai malamai wasu su tafi wasu su zauna haka za a yi ya ce da annahu law qutila inda za a kashe shi a wurin jihadi da fataqara nasu ilaihi mutane za su talautu za su buƙaci malami da za su yi fatawa za su buƙaci malamin da zai yi musu sallah za su buƙaci malami da zai kaza ba za su samu ba ya ce idla yumkinu li ahadin an ya yahilla mahalluhu domin babu wanda zai tsaya makafin malam saboda haka fa ila kana la yujad man huwa aqahu minhu idan babu wanda ya fi shi ilimi to yasqatu anhu al-khuruja lil jihadi to fita jihadi ya fada akan sa nazar lihadatul musulmi da lahu saboda tsananin bukatar musulmai zuwa gare shi abinda muka faɗa daidai ubangiji ta ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi muna addu'a Allah mu dauki sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am okay iyaye na gaskiya abin da za mu faɗa shi ne dangane da iyali su hana mutum zuwa jihadi idan jihadi ne farzu kifaya irin na farzu kifaya wanda ake tafi a ji a dawo su tafi ka zauna ka yi jihadi tare da amarya da uwar gida ke eh, ko amarya ko uwar gida <laughs> idan ko farzi ayin ne to ta yi haƙuri saboda sahabbai duka wannan biyun an same su a ciki akwai da bai je jihadi ba saboda iyalinsa akwai wanda kuma ya tafi jihadin saboda jihadin ya ta'ayyanu ne kai har akwai jihadin ma da bai ta'ayyanu ba fardu kifaya ne an samu daga cikin mata wanda suka tafi suka iyalin iyalansu wayin kana cewa ba a cikin sahabbai aka samu wannan ba kaga sahabin da ya yadda dabinansa da wanda ya tafi bin matarsa tana amarya da ma jinin janaba a jikinsa ya tafi jihadin su wannan jihadi ne wanda yake ya ta'ayyana ne an fahimta shi sa suka tafi amma fardu kifaya to gaskiya ka zauna kawai ka yi jihadi a gida yadda kai jihadi ga iyayenka to ku jihadi wajen kula da haƙƙin wannan mata ta haka da sauransu aljanna insha Allah za ku shiga ku duka za ku shiga ku duka insha Allah Allah ya samu dace alaikum assalam wa rahmatullah wato akwai abubuwa da yawa yawanci mu abubuwan da suke faruwa da mu wato suna da farko da ita kanta wannan kasar tamu ƙasa ce wanda dama za ka ga ai mulkinmu demokuraɗiyya ne ke jagoranta ake yi to shi kuma demokuraɗiyya babu irin abin da ba za ka iya gani ba kuma ba mu kaɗai ba ne muna da mu musulmai akwai waɗanda kuma ba mu ba to wani fada in ya taso su da yawa za ka ga ba a irin wannan jihadin ba ne jihadi ne ko dai na ƙabilanci ko dai na siyasa ko kaza to duk ba jihadi ba ne wannan wannan duk rikici ne kawai yanzu abinda da 'yan boko haram suke yi ba jihadi bane ina fata ana fahimta ba jihadi bane munan muka karanta sharadan jihadi ina ga ko nan muka karanta sharadan yake cewa a sai murka daura daurawa ɗaya bayan daya, daga cikin sharadan da aka kawo na jihadi ko ɗaya babu wanda suka ci to ba haka ake jihadi ba ba za ka zuwa kana jihadi kuma kana kashe ɗan uwanka musulmi da kanka sahabbai suna dar'in jini nawa na musulmi ne haka suka rika yi haka Allah ya siffanta su Ya ce muhammadur rasulullah wa ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ne amma mai me ruhba'u bainahum shi ne sun fasa sahabbai amma waɗannan da suke jihadin wa suke kashewa fararen hula suke kashewa kawai musulmai yan wasu masallaci sabon a kasuwa haka a duk wuraren da ba ruwansu kuma su da wa suke faɗa da gwamnati wani jihadi wani hari suka taɓa kaiwa a fara shugaban ƙasa inda su ko a fara shugaban ƙasan ma su ne waɗanda kowa ne mai laifi a misali kaga ba haka ake yi ba ana jihadi ne farko mataki ne ta hanyar ilimi a karantar mutane su samu ilimi da fahimta sai su zama na kwarai su zama na gaske suna da ilimi da shugabanci ya zo hannun sai ga sun gyara da abin da za su gyara tsarin da ake tafiya ne akwai kurakurai a ciki amma wane ne su wane ne lomeka ba su ne ake a cikin demokradiyya ba a zaɓe su waɗanda aka zaɓa su je su ne a majalisa na dattawa da na wakilai misali to idan aka samu masu ilimi da fahimta suna zuwa gurin yau da gobe ai faɗa za ku ce ta haka mu matsalar ba mu ba mu da tsari da budget yanzu za mu iya cewa yanzu muna shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ko za mu shiga da bakwai nan dan wani lokaci sai mu zauna sai mu ce to tunda muna so mu yi jihadi yanzu ya za muna so ƙasar nan ta koma ƙasa ce wadda take tafiya a tsari na addinin musulunci misali ko mafi yawa dokokinta a gyara wuri kaza a gyara wuri kaza tunda demokradiyya ce kuma ƙasa ce da federaliya ba za a taɓa samun wani a ce ba kafiri ne a ƙasar nan ba bisan mu kore kafirai ba kafirai ba su su kore mu ba ko ba haka ne? to amma ya zami a samu gyara a wasu dokokin da ba sa favorin musulmai sai mu ce to nan da shekara ta dubu biyu da hamsin kwarai me ya ta ɗin mu kayan mu muna buƙatar mu samu ƙwararru a science a kimiyya a geography a wace ce irin wa'annan a tarbiyyantar da su a irin karatu sai mu zo mu daje mu kar dukiya mu ga sun yi karatu sosai su kai wannan matakin kuma duk su fito takarar da in a demokaradiyyar ake tafiya wasu su shiga sojoji mu tsaya tsayin daka mu ga cewa duk wani wakili daga cikinmu wanda yanzu yana kan madafin iko wani irin gudunmawa zai bada don ya samu 'ya'yan nan namu da za su taso sun samu sojoji a NDA sun samu deport sun samu kaza ya zama su suke ta matsawa nan da shekara ta dubu biyu da hamsin ɗan da shi ne target ɗinmu ana sa ran waɗannan sun zama su ne janarori ko su ne kaza a sojoji su ne kaza a yan sanda su ne kaza a siyasa sun kai matsayi sai ga su ne a wannan a abin ikon don aka zo majalisa za su fitar da motion suna da yawan da za su sa dokar ta aiki kaga shi ne babban jihadi a ba zo a zubar da jini a kashe wanda bai zuba bai gani ba wannan ba jihadi ba ne so ga mafi yawa irin wannan gaskiya ba jihadi ba ne tsakani da Allah za ka gane jihadi ne idan ya ta'ayyana kai tsaye kamar yanzu misali sai amerika da ake ta magana ta ce za ta kawo hajji najeriya wai dan ana kashe kiristoci daga wannan karya ne to amma kuma sai ya tabbata ita ta shigo ne dan ta yaƙi musulmin najeriya ta ga wannan shigo da za ta yi dan ta yaƙi musulmin najeriya to wannan jihadi ne na gaske duk wani musulmi zai yi fada don ya kare kansa ya kare addininsa amma ana fada a cikin gida saboda wani canza wani kafiri da wani ƙarin musulmi sun yi fada a kasuwa ya kashe wancan wayannan su taso su kawar duk wanda zai wuce ba ruwan shi ko su make shi wannan ba jihadi bane wannan zalunci ne duk wanda aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba sai Allah ya bi masa haƙƙinsa ko da kafiri ne na gani su ma an saka kashe musulmi sai Allah ya bi masa haƙƙinsa ko da ba addinin su dai ba saboda haka Allah ya hana zalunci

tare da rikini cewa ya son fata ya kama kawo fata da a yaƙiyar nan to Allah ya sa dace wannan wani abu ne da dama an dade ana yin shi cikin biyu ko dai kwamitin masallaci kan shi yanzu masallaci ma suna yin wannan kamar nan masallacin sai a ce to masallacin kan shi yana bukatan fatu za a iya zuwa a sai da fatun da a sa kudin asusun masallaci in dai da komai hanyar shiga ne ko makarantar islamiyya ma duk ana kaiwa duk da asalin fikirar ta taso ne daga kungiyar izala na yin aikace-aikacen da suke don samar da wannan lokacin da aka tashi za a yi hotel na masaukin baki a abuja da gina masallacin abuja na harkwata na kungiyar izala da kuma jami'ar da yanzu ita ana aikinta a jihar jigawa wa'in abubuwan su suka kawo fara tarin da ta fatin layya kuma sai a gaya lalle abubuwa yana yi fa yana ci sosai to kuma sai wasu masallaci su ma sai suka ɗauka to ɗayan biyu ne dama yawa in masallaci bai bukata to sai a tara musu aje a kai can masallacin in aka kai masallaci da shi abu ga gumi shi ma wannan da kake kallo na masallaci ne dan ba na kungiyar izala ne, akwai na kungiyar daban da take sa wakilanta da suke an san mata a wurare an mata yan agaji yau amma wanda kamar yadda kake faɗa a yadda nake fahimta na direct masallacin da suna bukatar sa kuma kun yanzu is on yana under construction kai ba a ƙarasa ba so abu biyu ne bidai ina kwaɗaitarwa a yi ɗari bisa ɗari ko ba aka bane ina kwaɗaitarwa ina goyon baya a yi ɗari bisa ɗari dama ba a sai da wani abu da ya shafi fata ta layya ko wani abu na dabba za mu magana gobe insha Allah in nan masallacin ba ma buƙata mu don amfanin masallacin to a zo nan ya zama center a tara musu su zo su ɗauka a kai musu ba kuma laifi ba ne idan muna bukatan kuma sun turo su ma suna bukata a raba biyu a ba su rabi ma bari ya rabi in kuma duk ba ma bukata a tara musu duka su kwashe eh ni shine shawara eh dama can muna san cewa musu kuma na lokaci na lokaci ma suna yi ko duk shekara suna su kuma ana kai su aka ga ba to duka ɗaya ne zan ba kawo ka su mu kici ai wa'annan sun kusa da ok na wa'annan sun yi nesa aka ce ai gudu ba kawo ce eh na ce haka ne amma sai da mai malamin masala malamin masala ce min gaskiyar magana ita ce hmm. in an kawo su fatu na masallaci ne amma za su shirin guda ɗari yake su ba ƙungiya ba ƙungiya ke zana saboda aiki da ake da gidan ba sauran kuma yi kuma masallacin su shi za ce dama har wani zai mun fi sunan nan muka fi zuwa muna ibada ni da nan sun su ya karɓa ba su mu ɗauka mu yi a can eh. in dai zai isa

ni ina ba da shawara ne har yanzu ko kaɗan ne don san musu a ba 'yan wancan masallacin nan ɗin ma shi ma ya samu in akwai in kuma na nan an haƙura an tarkata ba duka na nan to lokacin sun fi kusa ba ma aina kusa jari dil qurba ake yi aka ce ko eh sannan alaikum na wa alaikum assalam na eh Eh. Eh. eh yana da lokaci za a iya yi shi ma za a iya yi sosai da a karasa aikin ba eh sosai wannan kuma dama shi a gine yake ba wata eh gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau wallahi saboda bukatuwar wa'annan yanzu aikin to wannan shawarar ta yi Allah ya sa albarka tambaya ne kai ne na ƙarshe ko

ai sallah a haka sallah guda yi Allah ya samu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين